da yake yanke hukunci alkalin kotun ɗaukaka kararrakin zaɓe mai shari'a ridwanu mai wada abdullahi a madadin sauran alkalan kotun biyu ya yi fatali da hukuncin da kotun sauraron korafe-korafen zaɓe na jihar taraba inda ya ba da umarnin a sake zaɓe a wasu mazaɓu na mazaɓar majalisar dattawa na taraba ta arewa a ƙarar da malam ali sani kona na jam'iyyar apc ya shigar yana ƙalubalantar zaɓen sanata sani abubakar ɗanladi na jam'iyyar pdp na yi hira da wasu daga cikin waɗanda suka halarci zama zaman kotun kan sakamakon hukuncin da kotun ɗaukaka kararrakin zaben ya yanke inda ya tabbatar wa sanata Sani Abubakar Ɗanladi kujerarsa na dan majalisa mai wakiltar mazaɓar Taraba ta Arewa. To sunana Alhaji Yusuf T Barnabas. To alhamdulillah bayan kwamacala da tribunal ta yi wanda kullum muna kira da tribunal da su dinga yi adalci su yi shari'a akan adalci kan su haɗa fitindunu kamar jihohin irin namu na Taraba State. Mun gode wa Allah Allah ya mana hukunci daidai da yadda al'umman Taraba suka yi zaɓe domin in kun dubi kuri'u da shi senator ya samu kusan a north east ba wani senator da aka zaɓe shi da yake da yawan kuri'u da shi wannan senator yake shi ya da kuri'a dubu ɗari da ashirin da sama. suna nelson banka gashi nan dai an zo an karya ta mu ne masu gaskiya kuma muna godiya ga allah cewa shekara hudun nan in allah ya yarda mu ba wai muna senate ko kuma senator eh, abubakar dan ladi ne don ya musguna ma wani bane yana senator ko kai ka zaɓe shi ko baka zaɓe shi ba yana bukatan addu'anka yana bukatan support naka. to koyaya 'yan siyasa Najeriya ke kallon hukunce-hukunce da kotunan sauraron korafe-korafe da na ɗaukaka kararrakin zaɓe na ƙasar Najeriya ke tafiyar da ayyukarsu. Da farko ga Malam Idi Mali dan Fulani. Idan judicial tana so ta kama yance kanta kuma ta dabar tana da gaskiya ita ta dinga faɗan gaskiya ta dinga yin gaskiya domin a wuri ne su ma za su sami yance kansu amma inda ba sa yin gaskiya kullum za a dinga mai da su ma ba sa nama a cikin system shine magana. Suna Ɗanladi Baidu kamar yadda muke da confident akan judiciary na Najeriya na cewa duk inda aka yi maka aka zalunce ka tunda akwai kotu na gaba idan ka je za a baka gaskiyanka haka muke da confidence akan duka shari'a wanda muna da gaskiya akai in Allah ya yarda za mu karbi kayan mu kawo yanzu dai kotun ɗaukaka kararrakin zaɓe ya yanke hukunci akan korafe-korafe guda biyu na jihar Taraba inda ya kwace kujerar majalisar dattawa na Taraba ta Sakiya daga hannun sanata Bashir Marafa na jam'iyyar PDP kana ya baiwa sanata Yusuf A Yusuf na jam'iyyar APC sai kuma na baya-bayan dan inda kotun ɗaukaka kararrakin cikin zaben ya tabbatar wa sanata Sani Abubakar Ɗanladi na mazaɓar Taraba ta Arewa da kujerarsa. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, Najeriya.